rundunar sojan najeriya da ke ci gaba da fafata da 'ya'yan kungiyar boko haram na operation lafiya da ke garin maiduguri suka ce sun samu nasarar kame wasu 'ya'yan kungiyar boko haram har su 163 da sittin da Da uku. kuma wasu guda biyu da suka mika kansu da kansu a ci gaba da suke yi da yaki da 'ya'yan kungiyar boko haram din kwamandan rundunar mai kula da shirin arewa maso gabacin najeriya ne major general loki rabo ya shaida manema labarai hakan a irin taron manema labarai da ke gudanarwa mako-mako kan irin nasarorin da rundunar ke samu da ci gaba da yaki da 'ya'yan kungiyar boko haram din ko kuma akasin hakan kwamandan ya ce suna ci gaba da samun nasarori da dama da kuma gano makamai a hannun wasu yayan kungiyar boko haram din da ma kame wasu daga cikin su Firefight which of course resulted in of the Boko Haram terrorists killed, while nine others were uh, Kwamandan ya ce sun yi arangama da wasu 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin a ƙauyen Gulde da ke karamar hukumar Askira Uba, wanda nan ne ma suka samu nasarar kashe wasu guda goma sha ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar Boko Haram din, sannan kuma suka kame wasu guda tara da ransu, yayin da kuma sojin su guda ya samu rauni. Sai dai ce dukkanin waɗanda suka kame suna nan suna gudanar da bincike a kansu. And uh, during that operation, the officer and person of Lieutenant Colonel K. Yusuf and 15 others, the of 15 others were recovered by the troops. Kwamanda Irabo ya ce kamar da na shaida muku a baya wasu daga cikin jami'an sojan mu sun bace. a lokacin da muke ci gaba da fafata da waɗannan mahara sai dai yanzu mun gano gawan waɗannan mutane guda goma sha biyar da kuma ɗaya daga cikin babban jami'in soja wato mai suna Luftana Kanar ke yi Yusuf wadda kuma tuni mun riga da mun masu jana'iza kamar yadda ya kamata. Ya ce mun kuma sake samun nasarar kashe wasu yayan kungiyar Boko Haram ɗin guda shida a wajen yankin bangaren Lekchad kuma mun gano makamai da dama daga wurinsu a wani samamai da rundunar sojan namu da kuma haɗin gwiwar jami'an tsaron farin kaya da ake kira civilian jetiya da muka kai musu a wannan yanki sai dai wasu daga cikin su sun gudu ya ce a ranar takwas ga watan janairun wannan shekarar ne ba muka sake aron gama da wasu yayan kungiyar boko haram din a ƙauyukan marwasi da gareji kuda shiga abin takaici mun rasa ofisan guda da kuma wasu jami'an sojan guda hudu yayin da wasu guda uku kuma daga cikin sojojin suka samu raunuka sai dai mun samu nasarar kashe yayan kungiyar boko haram din har su hamsin kuma mun gano makamai da dama ciki har da makamin na mai karkabo jirgin sama da ma dai wasu ƙananan makamai masu dimbin yawa ya ce mun kuma samu nasarar kame wasu guda tara daga cikin 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin sannan wasu guda goma sha takwas kuma ƙananan yara ne kuma yanzu aka muna muna gudanar da bincike a kansu ya ce mun kuma samu nasarar kame wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin a ranar uku ga watan janairu wadda kuma hudu daga ciki suka kasance mata da wasu guda goma sha uku kananan yara wanda a mafarantan wannan yanki suka wa rundunar sojan ƙasar a yankin bunyadi da ke jihar yobe. Our investigation revealed that uh, the women were wives of the Boko around terrorists who fled Sambisa forest as a result of our operations. ya ce binciken da muka gudanar ya nuna mana cewa waɗannan matan matan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin ne wanda suke ci gaba da arcewa daga dajin sambisan sakamakon irin farmaki da muke kai masu ya ce har yanzu rundunar namu ta sake kame wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin tare da haɗin gwiwan civilian jetiya wanda suka haɗa da usman da wakil da habe da kuma yunusa ya ce a ranar takwas ga watan janairu nan ne kuma muka sake kame wani da ake kira abubakar sakamakon bayanan sirri da muka samu mun kuma kame shi ne a unguwar gambole da ke cikin garin maiduguri kuma akwai tabbacin cewa yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin kuma yana ayyukansa ne akan iyakan cajin nijar da kuma kamaru The suspect confessed to be among the Boko Haram terrorists that, of course, we ambushed ya ce a ranar shida ga watan janairu nan ne kuma rundunar namu ta sake kame wanda ake kira alhaji tare da harbin alsashen bindiga a kafansa wanda kuma ya amsa mana cewa shi dan kungiyar boko haram din ne kuma yana daya cikin waɗanda muka kai masu farmaki a wani hanya sai dai yanzu haka muna nan muna ma wannan din magani. A total 119 Nigerians uh, were handed over to us as IDPs. Ya ce a ranar biyar ga watan Janairu nan ne kuma aka mika mana wasu 'yan gurin hijira guda 119 ta hannun wasu sojojin haɗin gwiwa wanda a tabbatar mana cewa 'yan Najeriya ne. Waɗannan 'yan gurin hijira dai sun hada da yara da mata da kuma ɗattaɓai. Mun riga da kuma mun tantance su har ma mun mika su ga sansanin 'yan gurin hijira. Ya ce ko a daren jiya ma dai mun sake aran gama da wasu 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin a wajen yankin Marte. A sanadiyar hakan ne dai muka rasa jami'an sojan biyu sannan guda hudu kuma suka samu raunuka. yace ya ce mun kuma kashe su da dama kwamanda irabon ya kuma nuna mana yayan kungiyar boko haram din guda biyu wanda ya ce ɗaya daga cikin su yake ma majinyatan yayan kungiyar boko haram din magani idan har sun samu raunuka ɗayan kuma shugaba ne na yayan kungiyar boko haram din wanda suke kira amir general irabon ya kuma nuna mana makamai da dama da ya ce sun kwato a hannun yayan kungiyar boko haram din sakamakon ci gaba da fitattakan su da kuma kame su da suke a yanzu hakan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya